ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من امن به وتبغونها عوجا واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبه المفسدين kada ku dinga laɓewa a hanya don tsoratar da mutanen da suka biyo hanyar kuna ƙwace musu dukiyoyinsu, kuma kuna hana wanda ya nufin shirya bin addinin Allah. Kuna son hanyar Allah ta zama karkatacciya don kada mutane su bi ta, ku tuna ni'imar Allah gare ku don ku gode masa a kanta, hakika kun kasance ‘yan kadan Allah ya yawaita ku, ku lura yaya ƙarshen maɓarnata a gabaninku ya kasance a bayan ƙasa, ƙarshen su halaka ne da lalacewa.